ina ga je kai kyau haka abinka ka duba irin kayan da kake sakawa ba Ka sani fito ne ka yi min bayani ka san wannan yanayin da aka kasa ta yi ka san wani kuke to lokacin da wannan mutumin ya kwashe mu na ga ma ni ga harka ne na kuɗi eh harka ne na kuɗi to yanzu ya aka yi to ba ni ga ka gane ka gane eh. a gwarin fa ka san inda ya kira gwarin fa nan eh na ji ina jin labarin gwarin wani gida mai hawa talatin da shida eh. a can kuke eh. aiki ko aboki na ni dai ko ina so ko ya ne ni wallahi ka duba yadda kai kyau abinka ina zuwa mun eh, da ina da ita sani mu kwarai ita sani na sani nawa kashe a gaban ka kwarai wani mutum ne ka gane da yake ka san ni kashewa shi ma ya sani ba na bari ta kwana sani amma aboki na ina gaya ma wannan halin ka san halin rayuwar nan fa yanzu za ku iya halaka kawa wait wait ai ba asibiti ko a gida kawai za ka biyo dare ka kashe uwarta kashe uwar shi ko uwar ta ka gane ka dauko yaron kawai ka gane ai mm. kuma abokina kana gaba matsala to ta za a yi gari su shigo gaya min kuɗe nawa suke bayarwa ne wallahi tun tabbatar da ka kashe uwar yaron ko uwar yarinyan ko eh miliyan biyu har da miliyan biyu wallahi Allah miliyan biyu a abokina ka hada ne da shi ko wallahi ka hada ne. yaushe kake ganin miliyan biyu inda yaushe kake ganin zai ko yanzu ma wallahi faɗa mana to yanzu ya za a yi ka gane yanzu kai mai bayani an gomu wajejen waje ja ango usama din nan ta mala'in nan eh, to muna da akwai yara akwai yara za ka gani yan kanana ana barin su suna hituwa wai kai kwashe guda 20 a rana mugu yanzu duk guda 1 miliyan miliyan biyu har da miliyan ka kashe ka gaya mai yau zan kawo ma yara ba bane ka gaya mai yau din nan ka gaya mai kan aikin ku ba aikin wasa ka yi amfani da yara ko yara nawa guda ko guda yara ko ne ko yau zan kawo ma yara ba da ma yanzu zan samu wani abu ko ma je bari ma je zan kawo yara yanzu ina kanuwa ne wani haihuwa ok kai ma dai ka ce ka hito farauta ne kai mugu eh. wallahi ni ma na shiga lagi ba damuwa sai mun haɗe zan kawo ma yara yara da ake bari ta wajen kana ji na ina so ba a cikin yau da yi hausa to za ka ci ubanka yau mu je gana da kai ba zan kawo cikin su ne na fara kawo guda daya kai da nace ma yara jarirai kuma irin wanda aka yi yanzu wannan ba zai yi buga wani na kawo maka ce wannan yayi dan kwana dan shekara nawa ake so ana son yaron da bai kai wata biyu da haifa ba yaron da aka haifa tun da ya ba shi na ji so a ka dauko mana wannan kana nufin yara an sati dan kwana daya ko kwana biyu su irin su aka dauko mana ai what Música